nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا lá! Né? farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kHz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar kilohertz sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Bismillah rahmanir rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa daga nan birnin tere ya fara watsa shirinsa na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna ɗauki da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka haɗa da duniyar mu a yau da ko kun san sai kuma shirinmu na ƙarshe wato muryoyi masu sauraro. amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu iran ta ce ba za ta amince da barazana da kuma wa kasar a lokaci guda a tattaunawar da take da amurka ba limamin juma'a nan birnin tehran ya ce iran tana da masu tattaunawa da amurka ƙwararru sannan za ku ji cewa hamji kasar isra'ila ta kai hari kan jirgin ruwa na tawagar masu rajin kare haƙƙin bil'adama ɗauke da kayakin agaji zuwa gaza madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bana cewa gwamnatin jihunar musulunci ta iran ba za ta amince da tattaunawa tare da ƙara tsuge takunkuma tattalin arziki na koli wanda gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora ƙasar ba kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto ministan yana faɗar haka yau juma'a ya kuma ƙara da cewa yin haka saɓawa dokokin ƙasa da ƙasa ne har ila yau take haƙƙin bil'adama na na mutanen ƙasar iran ne da kuma shigar da shakku a cikin tattaro da amurka take da ƙasar iran kafin haka dai gwamnatin ƙasar amurka ta ba da sanarwar ƙaƙaba wa mutane da kuma kamfanoni bakwai wanda suke mu'amala da ƙasar iran a ƙasashen haɗaɗɗen daular laraba da turkiya saboda mu'amala na ɗanyen man fetur da ƙasar iran da kuma sinadaran man fetur da suke samu daga ƙasar har ila yau a wani labarin kuma gwamnatin ƙasar amurka ta ba da sanarwar cewa za ta kakaba wa dukkanin ƙasashen da suke sayan ɗanyen man fetur ko kuma sinadaran man fetur daga ƙasar iran limamin da ya jagoranci sallar juma'a nan birnin tehran hujjatul islam kazim sadiqi ya bayyana cewa kasar iran tana da ƙwararru wanda suke da ƙwarewa a sanin fasahar nukiliya da kuma hanyoyin diplomasiyya a tattaunawar da iran take da amurka dangane da shirinta na makamashin nukiliya tashar talabijin ta al'alam a nan tehran ta nakalto limamin yana faɗar haka a hudubobinsa na sallar juma'a a jami'ar tehran ya kuma ƙara da cewa lallai tawagar ƙasar iran a tattaunawar suna ci gaba da tattaunawa sannan suna matuƙar iyawarsu don kare haƙƙin iran na mallakar fasahar nukiliya wacce take da matukar muhimmanci ga rayuwar mutanen ƙasar iran hujjatul islam sadiki ya ƙara da cewa tawaga iran a wannan tattaunawar tana amfani da tajirban da take da shi a tattaunawar baya sannan sauran jami'an gwamnatin ƙasar iran suna sanya ido suna kuma kula da yadda tattaunawar take tafiya sannan kowa ya san cewa wannan tattaunawar tana da ɗimbin wato muhimmanci wato dangane da makamashin nukiliya don yadda ƙasa amurka take barazana a ga ƙasa iran da yaƙi sannan tana ƙara takurawa ƙasa iran da takunkuman tattalin arziki har ila yau limamin yana magana ya yi magana dangane da ranar malami a ƙasar iran wanda ya yi daidai da ranar shahada ɗaya daga cikin jagororin da suka jagoranci juyin hali musulunci a iran zuwa nasara a shekarar 1979 wato ayatollah shahid murtaza mutahari wata ɓatacciyar ƙungiya wacce ake kira furkan ce ta kashe shi a wato kwanaki tamanin kacal da nasarar junju hali musulunci a ƙasar gwamnatin hamta ƙasar isra'ila ta kai farmaki kan tawagar masu rajin kare haƙƙin bil'adama ɗauke da kayakin agaji a cikin jirgin ruwa ɗauke da kayakin agaji zuwa gaza wacce ta wato ta haɗa da kayakin abinci da magunguna kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto majiyar gwamnatin tsibirin malta na cewa hamshi kasar isra'ila ta kai hari kan jirgin agajin ne tare da amfani da jirgin yaƙi wanda ake sarrafa daga nesa a ruwayen ƙasa da ƙasa kusa da tsibirin malta labarin ya ƙara da cewa jirgin agajin ya tashi daga tsibirin malta da nufin wato isa gaza saboda isar da kayakin agaji da suke ɗauke da su zuwa can wacce yahudawan wato gaza wacce yahudawan ta killace yankin tun fiye da wato watanni biyu labarin ya ƙara da cewa sun kai hari ne da misalin karfe 12 da minti 23 a lokacin malta a daren juma'a sannan ya ƙara da cewa ba wanda ya ji rauni ko kuma ya mutu a cikin jirgin da aka kai wa harin ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa dai sun cirya wannan tafiya mai hatsari ne don tallafa mutanen gaza sannan akwai fitattun mutane a duniya waɗanda suke cikin jirgin ƙungiyoyin sun buƙaci a yi allah wadai da hamshi ƙasar isra'ila saboda kai wannan harin sannan a yi allah wadai da ita saboda killace yankin gaza da kuma kashe falasɗinawa fararen hula maza da mata masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jami'an tsaro a tarayyar najeriya sun kama wani jami'in sojan ƙasar birtaniya mai suna manjo mika polo tare da zarginsa da shigo da makamai ƙasar sannan da ƙoƙarin fasakorinsu zuwa wajen ƙasar kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa an sami manjo polo ne da makamai wa'anda suka hada da mk-47 guda hamsin da bindiga mai sarrafa kansa guda shida da kuma manya-manyan albarusai har dubu uku labarin ya ƙara da cewa nigerian department of state security wato dss ta ba da sanarwar cewa ta kai sumame a wani wuri a birnin asaba na jihar delta a kudancin tarayyar najeriya inda ake fama da 'yan bindiga masu fasa bututu mai da kuma sace mutane don karɓar kuɗaɗen fansa inda suka kama makaman sannan kuma suka kama manjo polo a lokacin da yake ƙoƙarin fita daga ƙasar zuwa ƙasar birtaniya daga birnin lagos sannan makaman kuma sun isa wato hannun suna iya isa hannun mayakan boko haram ko kuma wato waɗanda suke ayyukan ta'addanci a arewacin ƙasar najeriya dai tana fama da matsalolin tsaro tun shekara ta tara likitoci wanda ba sa goyon bayan kisan keshin da ake wa da hamcikar isra'ila take wa falastinawa a gaza sun gudanar da taron gangami da zanga-zanga a kusa da capitol tare da bukatar a kawo ƙarshen kisan kashi da ake a gaza kamfanin dinacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa likitocin amurka sun buƙaci majalisar dokokin ƙasar amurka wato da suke capitol su gaggauta kawo ƙarshen kisan ƙare dangin da ke faruwa a gaza kuma a gaggauta kawo ƙarshen kisan falasɗinawa da kuma buɗe ƙofofin shiga yankin don isar da kayakin agaji masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na ko kun san biye da shi akwai duniyar mu a yau sai kuma shirinmu na ƙarshe wato muryoyin masu sauraro da wannan kuma ke cewa mu kwana lafiya. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a biyu ga watan mayu na shekara ta 2025 wanda ya daidai da hudu ga watan zulkada na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 218 sa gabata rana irin ta yau aka rataba hannu akan wata yarjejeniya tsakanin iran da faransa akan cewa faransa za ta aike da ƙwararru a bangaren aikin soji da kuma manyan kayan aiki zuwa ƙasar iran domin ta taimakawa iran wajen kwace wasu yankuna da rasha ta kwace a ɗaya bangaren kuma a bisa wannan yarjejeniya ita kuma iran din za ta yanke dukkanin alakata ta kasuwanci da siyasa da kasar ingila sannan kuma za ta goyi bayan faransa a yakin da take yi da ingila da rasha hakanan kuma yarjejeniyar ta kunshi cewa a duk lokacin da sarki napoleon na kasar faransa ya bukaci kwace wasu yankuna na indiya daga hannun ingila iran din za ta taimaka ma faransa wajen isar da kayayyaki zuwa cikin indiyan da kuma bayar da dama ga sojojin kasar faransa su ratsa a cikin kasar iran din zuwa indiya wadda take makwabtaka da ita kuma da kuma za ta taimaka wa faransa idan yaƙi barki a tsakanin ta da ingila a cikin kasar indiya ba ta bani akan wani yarjejeniya wasu manyan jami'an soji na kasar faransa sun iso kasar ta iran a matsayin mashawarta kuma koya wa sojin iran ɗin yadda za su samu dabaru na yakin kasashen turai amma bayan wani ɗan lokaci ba da jimawa ba sarki napoleon na ƙasar faransa ya karya wannan yarjejeniya inda ya koma ya haɗa kai da rasha sannan kuma ya ƙi taimakawa ƙasar iran ɗin domin sake ƙwato ta wanda rasha ta mamaye masu saurare ko kun san cewa shekaru 506 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan mayu na shekara ta 1000 da tara leonardo da vinci shahararren mai fasahar zane-zane ɗan ƙasar italiya ya rasu an haifi da vinci a cikin shekara ta 1452 a ƙasar italiya kuma ya mayar da hankalinsa ka cukaf a kan zane-zane masu ƙayatarwa inda ya kan zana wurare da kuma sararin samaniya da kuma mutane ya ƙara samun shahara matuƙa bayan tafiyar da ya yi zuwa ƙasar faransa a shekara ta shida inda ya zama ɗaya daga cikin mutane da suke zane-zane sannan kuma ya zana hoton sarkin faransa na lokacin wanda hakan ya ba shi damar ganawa da sarkin daga lokacin kuma ya samu karɓuwa matuka a fadar mulki ta ƙasar faransa kuma sunansa ya watso a ina a cikin nahiyar turai yanzu haka akwai wasu daga cikin zane-zanensa a ɗakunan tarihi da ake aje wasu muhimman kayan tarihi a ƙasashen italiya da faransa masu saurare kokon sun cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan mami na shekara ta 2011 aka kashe usama bin laden wanda ya kafa kungiyar alka'ida an haifi usama bin muhammad bin awad bin ladan a ranar goma ga watan maris din shekara ta 1957 a birnin riyad na kasar saudiya ya kasance ɗa ne ga muhammad bin laden hamshakin attajiri mai alaƙa da gidan al saud sannan kuma bin laden ya taso ne a matsayin musulmi mai dauke da aƙida ta wahabiyanci ya karanci fannin tattalin arziki da kuma harkoki na kasuwanci a jami'ar sarki abdulaziz inda aka ce ya kammala karatunsa a shekara ta 1981 a lokacin da yake ɗalibi a jami'a ya shiga cikin sojojin mujahideen na ƙasar pakistan tare da yaƙi da tarayyar soviet a cikin afghanistan ya taimaki mujahideen a ƙasar afghanistan da makamai da kuma kuɗaɗe da mayaka daga kasashen larabawa sannan kuma wannan ya sanya shi ya samu farin jini sosai musamman a bangaren masu kishin addini shekara ta da 1988 bin laden ya kafa ƙungiyar 'yan ta'adda ta alka'ida wadda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ƙasashe daban-daban na duniya suka ayyana wannan ƙungiya a matsayin kungiyar ta'addanci banda ta aiwatar da ayyukan ta'addanci daban-daban a duniya don haka ne ma aka kori Usama bin Laden daga Saudiya bayan an kore shi daga Saudiya ya koma kasar Sudan da zama inda kuma daga can ne ya rika jagorantar wasu ayyuka da kungiyar take gudanarwa a duniya bayan nan kuma koma kasar Afghanistan daga wancan lokaci ne aka fara kai hare-hare da bama-bamai akan kungiyar a cikin kasar Afghanistan wanda Amurka da burtaniya da kuma kawayensu suka dinga kaiwa da sunan suna neman kame bin laden ko kuma kashe shi a cikin kasar a shekara ta 2001 bayan fashewar wasu gine-gine na ƙasar amurka da ake kira da tagwayen benaye amurka ta fara yaƙi da ƙungiyar alka'ida kuma bayan kwashe tsawon shekaru da dama amurka da birtaniya da ƙawayensu suna kai hare-hare sassa daban-daban na ƙasar afghanistan wanda ya sanadin mutuwar fararen hula da dama da sunan ƙoƙarin kashe osama bin laden ko kuma kama sa a ranar biyu ga watan mayu na shekara ta 2011 amurka ta sanar da cewa ta kashe usama bin laden din a cikin ƙasar pakistan masu wurare ko kun san cewa shekaru 411 da suka gabata a rana irin ta yau biyu ga watan mayu na shekara ta 1613 zamanin tsarin mulki na daular romanov ya fara akan daular rasha mai fadi shekaru uku bayan mamayar da poland ta yi wa rasha ɗaya daga cikin manyan janar-janar na rasha ya yi nasara akan sojojin poland sannan kuma ya 'yantar da moscow daga hannun sojojin poland din sannan kuma mikhail romanov ya hau akan karagar mulki a matsayin sabon sarki tun daga wancan lokacin ne dai aka fara mulkin daular romanov na shekaru 304 a ƙasar rasha rasha ta faɗaɗa matuƙa a lokacin mulkin romanov amma ba ta samu ci gaba ba sosai a fannin tattalin arziki ba kuma zalunci da mulkin kama karya ya hana rasha ci gaba a bangarori daban-daban saboda matsalolin tattalin arziki da siyasa da kuma mummunan yanayi na zamantakewa al'ummar ƙasar rasha sun yi tawaye a shekara ta 1917 a kan sarki tas nicholas na biyu sannan kuma a wannan lokaci ne sarauta ta gidan romanov ta kawo ƙarshe da hambarar da sarautar romanovs 'yan gurguzu a ƙarƙashin jagorancin lenin suka samu nasara ta ɗarewa akan shugabancin ƙasar rasha mu a yau.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 Isra'ila cikin gaggawa da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rahoton shekara-shekara na amnesty international na shekara ta 2024 zuwa 2025 ya bayyana wani mummunan tashin hankali a matakan da amurka da kasashen turai suka ɗauka na murkushe muryoyin masu nuna goyon baya ga al'ummar palestinu ko sukar manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman game da yakin da take yi a gaza Ƙungiyar ta zargi haramtacciyar ƙasar Isra'ila da aikata ayyuka da suka kai na kisan kiyashi a zirin Gaza tare da tattara bayanan keta dokokin ƙasa da ƙasa na jin ƙai rahoton na shekara-shekara na ƙungiyar ya tabbatar da cewa hare-haren da isra'ila ke kaiwa ba bisa ka'ida ba ne kuma da gangan ake kai hare-haren kan cibiyoyin ruwa makamashi da kuma wuraren kiwon lafiya lamarin da ya hana jama'a samun muhimman abubuwan rayuwa rahoton ya yi kakkausar suka kan yadda birtaniya ke ci gaba da tura muggan makamai zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila yayin da a lokaci guda ake ci gaba da take 'yancin jama'a a cikin ƙasashen yammacin turai da take tsokaci kan wannan lamari kala mike lauren daraktan hulɗa da jama'a da kuma siyasa ta mnst international ta burtaniya ta shaida wa gidan talabijin na aljazeera net cewa ci gaba da miƙawa haramtacciyar ƙasar isra'ila makamai da gwamnatin burtaniya ke yi duk da kwararan hujjoji da ke ta haƙoƙin ƙasa da ƙasa ba kawai rashin gaskiya ba ne amma yana da haɗarin shiga cikin kisan gilla da ake yi wa falastinawa jami'ar ta amnesty ta kara da cewa a daidai lokacin da ake kashe falasinawa ba tare da wani hukunci ba aikin yin zanga-zangar lumana cikin kwanciyar hankali ya fi kowane lokaci muhimmanci Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta bayyana yakin da sojojin mamayar Isra'ila suka yi a Gaza ga Jazira Net da ke alaƙa da kai hare-hare da bama-bamai kan waɗanda ba su ji ba ba su gani ba da wani baƙin siyasar killace yankin da kuma azabtar da jama'a wani babban laifi ne ta kara da cewa waɗannan tsare-tsare sun kai ga kashe dubban falasinawa fararen hula yawancinsu ƙananan yara tare da lalata muhimman ababen more rayuwa a zirin gaza da aka killace Ƙungiyar ta nanata cewa sojojin mamayar Isra'ila suna karya doka da oda akan yarjejeniyar kisan ƙare dangi wanda ta buƙaci a gaggauta aiwatar da hanyoyin da ake bi ta ƙasa da ƙasa tana mai jaddada kiranta na neman goyon bayan gudanar da bincike da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ke ci gaba da yi kan zargin da ake yi wa jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na aikata muggan laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama Ƙungiyar ta yi kira ga gwamnatoci a faɗin duniya da su mutunta da kare haƙƙin faɗin albarkacin baki ta gudanar da taro cikin lumana da kuma dakatar da aikata laifin haɗin kai da yahudawan sahayuniya ko kuma sukar manufofin goyon bayan gaskiya Rahoton na MNSC International ya yi nuni da yadda ake ci gaba da murkushe zanga-zangar goyon bayan Falasɗinawa a duniya kan abin da ke faruwa a Gaza, inda ya ce zanga-zangar goyon bayan Falasɗinawa na fuskantar tsangwama da ba a taɓa ganin irinsa ba, sannan hukumomi sun kame ɗalibai da masu fafutuka da kuma cin zarafin masu rajin kare haƙƙin ɗan adam. rahoton ya bayyana cewa hukumomi a amurka faransa jamus da kuma birtaniya sun koma amfani da dokokin tsaro da na yaƙi da ta'addanci wajen tabbatar da murkushe zanga-zangar lumana da takaita yaduwarsu ofishin MNST international na duniya ya shaida wa gidan talabijin na aljazeera net cewa halin da ake ciki a turai yana janyo tsananin damuwa a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce Alin da ake ciki a duniya yana da tashe-tashen hankula kuma kasashen turai da dama sun ɗauki matakan takaita 'yancin faɗin albarkacin baki da suka shafi nuna goyon baya ga falasino da kuma sukar kisan ƙare dangi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ke yi a gaza a ƙasar jamus taken daga kogi zuwa teku ya kasance laifi kuma ya kai ga yanke hukunci a kotu an dakatar da galibin zanga-zangar goyon bayan palestino an kuma sanya takunkumi kan yaren da ake amfani da shi wajen zanga-zangar sannan an kuma samu rahotannin yin amfani da karfin tuwo da 'yan sanda suke yi an kuma haramta taron nuna goyon baya ga palestino a birnin berlin tare da tarwatsa shi gwamnatin birtaniya ta takaita 'yancin faɗin albarkacin baki da ke da alaƙa da falasinawa faransa ta buɗe bincike kan wasu mutane da ake zargi da ɗaukaka ta'addanci saboda gudanar da zanga-zangar goyon bayan falastinu kuma sun fuskanci takunkumin da ya wuce kima kuma an ci tarar masu zanga-zangar lumana a ƙasar spain an gudanar da bincike kan masu fafutuka kan tuhume-tuhume iri ɗaya a ƙasar austria 'yan sanda sun tarwatsa zanga-zangar goyon bayan falasɗinu a jami'ar biyana da jami'ar fasaha ta biyana masu zanga-zangar a sweden sun fuskanci cin zarafi tashin hankali da kuma gurfanar da su a gaban kotu majalisar dokokin holland ta kada kuri'ar haramta wakar daga kogi zuwa teku kuma ministan shari'a ya nuna sha'awar gano takunkumi kan 'yancin yin zanga-zanga a kasar a kasar amurka cibiyoyin jami'o'i a duk faɗin kasar sun shaida zanga-zangar ɗalibai da ma'aikata da nuna adawa da yaƙin gaza da kuma haɗin kan amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila masu zanga-zangar sun buƙaci a tsagaita buɗe wuta da kawo ƙarshen sayar da makamai ga haramtacciyar ƙasar isra'ila game da ƙarfafa kamfanonin da ke cin gajiyar rikicin ƙwararru na ƙungiyar amnesty international da na majalisar ɗinkin duniya sun soki yadda ake amfani da 'yan sanda wajen murƙushe waɗannan zanga-zanga an gabatar da kuɗaɗe da yawa a majalisa da jihohi don tauye 'yancin yin zanga-zanga a gabas ta tsakiya waɗanda ke goyon bayan falasinawa sun fuskanci takunkumi da kuma danniya inda a ƙasar jordan an tuhumi ɗaruruwan mutane a ƙarƙashin dokar aikata laifi ta intanet saboda sukar hukumomi da kuma nuna goyon bayansu ga falasinawa a masar hukumomi sun gudanar da kamin jama'a gabanin zanga-zangar tare da tarwatsa zanga-zangar goyon bayan falasinawa tare da tsare wasu da dama saboda nuna goyon bayan su ga gaza a rahoton da hukumar kare haƙƙin bil'adama na amnesty international ya fitar ya bayyana cewa gaza na shaida muggan ayyukan kisan kiyashi da ake gani a talabijin kai tsaye kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi allah wadai a cikin wani rahoto da ta fitar ranar talatar da ta gabata kan yadda ake aiwatar da kisan kare dangi kan falasɗinawa kuma gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila tana gudanarwa ne hankalinta kwance da ake gani a kafafen watsa labarai kuma mazauna yankin gaza da aka killace suna rayuwa cikin rai sakamakon mummunan yakin da suke fuskanta da kuma dakatar da kai agajin jin kai a nashi bangaren babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya bolka turk ya yi kira ga ƙasashen duniya da su kawo ƙarshen bala'in bil'adama a gaza kuma ba da agaji da ayyukan jin kai ga 'yan gudun hijiran falasinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ta tabbatar da cewa in amincewar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi na aikewa da agajin jin kai zuwa zirin gaza na kusan watanni biyu yana kashe yara da marasa lafiya cikin shirin duniya a ranar biyu ga watan maris 'yan kwanaki kaɗan bayan tsakaita buɗe wuta an kuma sake dawo da yakin da ake yi a gaza inda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta dakatar da shigar da muhimman agajin ƙasa da ƙasa ga mazauna yankin gaza miliyan biyu da ɗigo hudu waɗanda ke fama da matsalar jin kai da ba a taɓa gani ba sakatare janar na kungiyar amnesty international agnes lamed ta rubuta a farkon rahoton shekara-shekara na kare haƙƙin bil'adama na ƙungiyoyi masu zaman kansu da aka fitar cewa tsawon watanni goma sha takwas duniya tana kallon kisan kiyashi kai tsaye a fuskanta ta kara da cewa kasashe suna kallo kamar ba su da abin da za su iya yayin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kashe dubban falasinawa maza da mata ta kashe iyalai masu yawa tare da lalata gidaje wuraren rayuwa asibitoci da cibiyoyin ilimi ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta sake nana ta zargi kan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan aiwatar da kisan kiyashi kan falasinawa a gaza a wani bangare na cikakken rahoton ta da take mayar da hankali kan gabas ta tsakiya a baya dai an yi irin wannan zargi akan gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila ƙarshen shekara ta 2024 wanda ta musanta a wancan lokaci rahoton ya yi tsokaci kan ayyukan gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila na aiwatar da kisan kai da keta mutuncin fararen hula na zahiri ko na tunanin mutum tilastawa mutane gudun hijira da ɓacewa da kuma muzanta yanayin rayuwa da gangan da nufin haifar da halakar mutane mai magana da yawun hukumar ta unrwa julie toma ta faɗa a cikin wani taron manema labarai ta yanar gizo cewa illace gaza yana kashe mutane a bakaice ta ci gaba da cewa yara a gaza za su kwana da yunwa su tashi da yunwa marasa lafiya da waɗanda suka jikata ba sa iya samun kulawar lafiya saboda karancin cibiyoyin kula da kiwon lafiya kuma babu hanyar zuwa asibitoci saboda tsanantar matsalar hare-haren wuce gona da iri toma ta yi tir da yawan yunwa da yanke ƙauna yayin da ake amfani da hanyoyin abinci da na agaji a matsayin makamai Gaza ta zama ƙasa da take yanke ƙauna. Turkiya ta jaddada cewa dole ne a yi ƙoƙarin ƙasa da ƙasa don hana wannan bala'in jin ƙai domin ya kai ga wani sabon mataki da ba a taɓa ganinsa ba. ta yi gargaɗin cewa ga dukkanin alamu tasiri da sojojin mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila ke yi a gaza na haifar da hatsarin yanayi yiwuwa da ke daɗa wuyar ci gaba kasancewar falasinawa a gaza a nashi bangaren kwamishinan unrwa philip lazzarini ya tabbatar da cewa akwai fiye da ma'aikata hamsin na hukumar waɗanda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta haramtawa ayyuka waɗanda suka haɗa da malamai likitoci da ma'aikatan jin daɗin jama'a sannan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta tsare su kuma tana gudanar da hanya mafi muni da rashin jin daɗi wajen mu'amala da su sannan bayan an an sako su sun ce an yi musu dukan tsiya tare da yin amfani da su a matsayin garkuwa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke muku lalimar marhaban a cikin shirin. Kamar yadda muka riga muka labarta muku taron Iran da kuma kasashen Afirka karo na uku ya da bukatar haɗin gwiwa domin cin moriyar juna iran ta ce kasashen afirka na kunshe da ɗimbin arziki wanda manyan kasashen duniya ke matukar bukata kasashe 38 ne na nahiyar afirka suka halarci taron da ya gudana a birnin tahiran na jamhuriyar musulunci ta iran a wannan makon to ko ya kasashen afirka za su ci moriyar arzikinsu wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Musulunci ta Iran. Mai magana a ɗaiwa Zibin Saura Manager ta Yamma Shogul Government. To alhamdulillahi wannan godiya ta tabbata ga Ubangiji wannan haɗin gwiwa da ake so a yi da eh, Iran ke so ta yi da ƙasashenmu na Afirka. Mu kan alhamdulillahi mun ji daɗi wannan muna farin ciki ɗari bisan ɗari saboda a dama muna cikin ƙarƙarci kan biye ma ƙasashen da muke na turai ɗin nan da sauransu. Ƙasashen turai bancin halaka kan mutane da sauransu yahudawa ba abin da suke ba su so su ga musulunci ya ci gaba iyaka ko so suke su gare hanyar da za su samu wanda za su gurgunta musulunci saboda haka wannan abu muna farin ciki da shi kuma muna da hanyoyi na ma'adanai da sauransu wanda ake na ci gaba saboda haka mu karan kan muna iya dogara kan inda an tsaya tsakani da Allah ba dole ne sai yahuda sun yi mana jagora ba saboda ba yahuda koya maka jagora sai ya san hanyar da zai bi din ya cuce ka saboda haka wannan abu muna farin ciki da shi Allah ubangiji ya sa ya mai ido na gode mai magana ɗayar biyu saura mai nijar ta yaushe lokal kano assalamu alaikum shafin hausa na rediyo jamhuriya musulunci ta iran suna sunana usman maidala bushiri kilo goma daga nan jihar damagaram cikin jamhuriya ta nijar hakika na gaskiya wanga taro da za a yi na kasar iran da ma sauran kasashenmu na afirka domin e, manufa ta gina tattalin arzikin kasashen namu ga baki daya za a cewa abu ne mai kyau kuma eh, abu ne wanda kasashen duniya kowane suke kokari bisa kan kasashenmu na afirka wanda allah kowace mu na da manya-manyan arzikin kasashe musamman ma'adanan iranian da ma'adanan fetur da ma sauran ma'adanai da wasu kasashen turai kansu ba su da shi sai wayannan kasashen namu na afirka da sauran kasashen turai suke cin karansu babu baka a wani sauran kasashe wanda ita kasar iran muna ga ta hulhudu da wannan dabara ta kula alaka ta eh, kasuwanci da ma eh, gina eh, manya-manyan ma'aikatu na wayannan kasashe domin kawo gajiya ta ci gaban tattalin arzikin wayannan kasashe masu tasowa na kasashen mu afirka za mu ci wani abu mai kyau ne ko muna ba da goyon bayan mu ga kasar iran kanta domin a eh, kasa ce wanda take kokarin eh, gina kanta da ma sauran kasashe da suke kulla alaka ta kasuwanci da ma kulla alaka ta kawance tsakanin su da ƙarshe nake cewa suna na usman mai dala bushari kilo goma daga nan jihar da magaram cikin jamhuriyar kan nijar a tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran kuna magana da halilu musa daga marada an dan tsoho a tamboriyar nijar eh, dangane da wannan maudu'i da kuka dora kira muna akan ra'ayoyinmu taron iran da a afirka to muna roƙon allah allah kaddara ba taron shan shayi bane ba domin abin da yake ƙaruwa mu mu an afirka komi ba namu bane ba komi bai cancance mu ba mulkin da ake yi bai cancanci kalan na afirka ba shi mulkin demokuraɗiyya mulki ne irin na shirin mutane mu addini da al'adu ne na gargajiya wanda ba su saba ma ɗabi'a mu ba da addini shi ne ya cancanci ya kasance a cikin afirka tana yi amma ba shi bane ba afirka afirka ta bar komai nata sa maganganunta mulkinta addininta ɗabi'unta komai nata ba irin nata bane ba na aro ne don hakan ga in za mu in taro mai yi taro mai taro ɗari mu koma mu yi dubu uwa ɗari matuƙar ba mu dawo ba muka kama addininmu da al'adunmu da abin da ya cancanta da mu to za a tsayi za a tsayi ana kullum inda ake nan ake gidan shi noman goshi da haka dole sai mun canza an kuka dibi ku dibi inda almajirai suke karatun qur'ani in ka ga abincin almajiri kamar abincin dan bodo akwai shinkafa ciki taliya ciki dankali ciki komai za ka gani to muna muku fata alkhairi Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran. Magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da Jamhuriyar Nijar. ina so ku bani dama zan tofa albarkacin baki na dangane da wannan mabuɗi na wagarana to gaskiya wannan matakin da kasar iran ta ɗauka akan kasashen mu na afirka mun ji daɗin shi kuma muna goyon bayan hakan ɗari bisa ɗari kuma na fara shawara ga musamman ma kasashen mu na afirka da su haɗa kansu su zama tsintsiya maɗar mulki ɗaya hakan shine zai sa su cimma duk wani buri da duk wani arzikin da Allah ya ce ma kasashen su na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan da Umar daga anguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran inda a muke shin ta bakin ku game da taron Iran da kuma kasashen nahiyar Afirka karo na uku da ya gudana a cikin wannan makon a nan birnin Tehran. malami na gaba sai ka ja muje assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa jamhuriyar musulunci ta da farko dai suna na abdullahi tela yaro da ganin mutuncin ma daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana cewa albarkacin baki mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza na taro da iran ta kira tsakaninta da afirka to mu kiran mu ga su shugabannin namu 'yan afirka da dama ta samu abinda muke musu fata muna fata su samu su zamana kuma su zayyana abubuwa waɗanda suke za su gudanar da ci gaba na mu afirka gaba ɗaya saboda dangance da haka nan gaskiya afirka tana cikin halin lahaula wala ta illa billahi ko ba gaskiya ba da duba da cewa duka wasu abubuwa na more rayuwa duka na cigaba na harkar ilimi harkar lafiya gaskiya mu na afirka an bar mu a baya sosai sosai to dangance da wannan dama da ta samu su shugabanni na iran mana godiya kuma mana jinjina musu da wannan kokari da suka yi ganin cewa dama ci za su ba wa'anga shugabanni namu zo su kuma su faɗakar da su irin matsalolin da suke damuwa a nan ƙasashenmu na afirka in su kuma a duba a gani ina ne bakin jara to allah ya taimaka kuma allah ya musu jagoranci a cikin wannan taro kuma allah ya sa a ci nasara a kan dukkan abin da za a tattaunawa ya kasance alkhairi ne zuwa gare mu talaka afirka mai magana abdullahi tela yaro mai ganin mutunci ma daga dan malin jihar maraɗa malin hassan barka a huta lafiya a jawar salmana tare Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran. Sunana Usman Maidala Gosheri kilo goma daga nan jihar da magaram cikin Jamhuriya ta Nijar. Za mu cewa wanga eh, kulla alaka da kasar Iran take kokari da sauran kasashen mu na Afirka wani abu ne mai kyau wanda sauran kasashe ne yamma ko da yaushe suke rige-rigen shigowa wannan kasashe namu da Allah kuwa ce mana da manya-manyan ma'adanai da ma eh, arzikan da wasu kasashe na kansu turai ba su da shi musamman irin ma'adanan da kasashen Afirka Allah subhanahu wa ya kuwa ce mana su da haka muke goyon bayan wannan taro da za a yi da kasar iran da kasashen mu na afirka domin ita kasar iran mun san abin da ta zo yi ga dukkanin kasar da ta kulla alaka da ita za a cewa da gaske take ba sauran kasashen eh, yamma ba da muka gani a baya idan suka shigo kasashen mu suna yin abu ne ko kuma suna yin eh, manuhosu suke watsa kasashen na ko kuma manuhosu ce ta ci gaban tattalin arzikinsu. domin kamar eh za a cewa kasar faransa da kasar amerika da ma sauran kasashe sun zame wa kasashen duniya eh kadangaren bakin tulu duba da wata kasa mai tasowa irin ta yankin eh kamar gabashin duniya da suke kokarin kulla alaka da sauran kasashen suna zame musu eh kamar wata eh kishiyoyinsu eh, mun san kasashen amurka yanzu suna nan sun tsira ido su ga wata irin alaka ce da kasar iran za su kulla da wannan kasashe namu na afirka masu eh, ma'adanai da arzikin da wasu duniya take bukata daga shi dai muke cewa wannan iran ta diba alaƙar wannan ƙasashen namu kuma da yi da gaske domin eh, cirewa wannan kasashen namu eh, kitse daga rogo kuma ta hoto manuwa domin eh, ci gaban kasashen namu na afirka ina godiya da ƙarshe nake cewa sunana usman mai dala bushiri kilo goma daga nan jihar da magaram cikin jamhuriyar ta jihar tashi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryoyin masu sauraron radiyon ƙasar iran radiyon musulunci to dai da farko sunana na sani dawo alaska fatsin gurum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar to wanga taro da ke gudana na kasashen afirka kasar iran to muna fata eh, kasashenmu na yankin afirka a wajen wanga taro ya kamata su faɗi dukkan matsalolin da zai kawo musu ci gaba ko kuma ya magance musu matsaloli a fannin tattalin arziki da eh, shi ne kawai da ya kiran da za mu yi ga dukkan mutanen da suka halarci wanga taro kuma allah sa haƙarsa ta cimma ruwa allah sa kuma ƙasashenmu na afirka eh, tattalin arzikin su ya bunƙasa kuma al'ummar afirka ma eh, su ci moriyar wanga bunƙasa tattalin arzikinsu sani dawo alaska tsatsun burin a cikin jihar da a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Maryam Jamhuriyar Musulunci ta yaran barkan ku da haka da fatan kowa na lafiya na cikin koshin lafiya. Tuna na Malam Bashir babban tasha layin rifa da magara. Bugu da ƙari mamba a ƙungiyar masu kira da sauraro ta Afirka Reshen Jihar da magara. To alhamdulillah muna lalle marhaban muna murna game da eh, haɗin kai da haɗin gwiwa da ake na ƙasashen iran da afirka ta mana fatan allah sa ya fi da mai ido domin akwai abubuwan da mafiyanci duka za a ƙaru da juna ta afirka za ta ƙaru da kasar su ma za su karu da muna fatan dai Allah ya tabbatar da alheri ya sa dai dukkan abubuwan da za a yi ne na ci gaba wanda zai kawo haɗin kai da bunƙasa da ƙasashen mu ya eh, muna fatan haka tunda kullum mu a gurin mu yan Afirka eh, fatan da muke ƙasashen mu su ci gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sunana malam Bashir babbar tashar Landi da Magana assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran dangance da kuke mu dama muna to albarkacin bakin mu eh suna na murtala magini wanda nake da gwamnatin jihar maradi eh gaskiya wannan maudu'i ya yi daidai eh kuma wannan shugaba na kasar nan gwiwa da za shi da kasashen wani afirka ya mu dai gare mu abu ne mai kyau eh abu ne mai kyau dangance da yadda kasashen turawa suka mamaye suka san su mamaye mu ma da kenan haka mai da hankali kasa kamar misali din da afirka na musulmi sun yawa eh, musulmi sun yi yawa nan kenan hankali wannan haɗin gwiwa da ƙasar ƙasashen musulmi na afirka baki ɗaya to kowa zai ji daɗi dangance da ma'adanin da allah ya ba mu cikin mu. wanda shi ne tura suka sama ido eh, to allah ubangiji dai shi ba wannan shugaba abin da ya niya na alkhairi allah ubangiji ya kama mashi mu ma shugabannin mu na afirka su ma su kama Eh, abin sai an kama sosai saboda turawa sun samu gaba nan afirka sosai sun samu gaba sosai abin sai an yi hankali allah miji dai ya tsare musulmi da musulunci baki ɗaya. Allah wani zai kare musulmi da musulunci baki daya ya yake Da sako daga Murtala Magini Dangwami na jihar Maradi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh jahirin musulmi musulunci ta barka ku da Hausa ba san kowa na lafiya na cikin koshin lafiya suna na Malam Bishir Babu ta Shallan da fada magaran bugu da gari mamba a kungiyar masu kira da saurare ta Afirka reshen jihar da magaran to alhamdulillah wani abin farin ciki ne kuma da maraba da dangance da wani abin da aka tattauna kuma aka nema juna sa Allah da ya tabbatar da alheri Allah ya sa dukkan abin da za a haifar za a yi a haifar da abin da mai ido Allah sa shine ci gaba a dukkanin kasashen mu saboda mu fatan da muke a kullum mu Afirka Afirka da bunƙasa da ci gaba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh bashir babban tashalan ne ka magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wadu daga nan jamhuriya ta Nijar jihar Marda cikin komin irin ta kwarraka birnin kwakwar take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurare irin jamhuriyar eh, mutanen kasa Iran ina muku fata alkai gidan lalle wannan taro shi ya hida ma ita iran kasan kasa ce ta musulunci duk abin da ka gaza ta yi wannan zai zama mana alkhairi to muna fatan wannan taro Allah ya sa mu yan kasa ya san mu ne baki ɗaya kuma muna fatan Allah ya sa taro ne mai haɗa kan yan kasa kuma muna fatan wanda suka zo wurin taron nan yadda suka je lahiya kuma Allah ya bari su gidajen su lafiya duka yan uwa da amanna arziki na cikin wannan gurbi kuna da gaisuwar gadon ɗan wulu wanda shi ke a nan kwankwannan cikin jamhuriya ta Nijar mai yada labarai na ƙungiyar masu kira da masu rediyon jan maraɗi muna tare da to masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a don kowa da kowa ne hassan barka agaris da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.